إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka don ci da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci na sha biyar ga watan biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin filadiyya satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta arba'in da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am fadin Allah ta'ala fa quti'a dabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin yau cikin falala Allah da rahmarsa za mu tashi farkon aya ta arba'in da shida fadin Allah ta'ala qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum fatan ma Allah ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin ya mana gamdakatar wajen aiki da su sai Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون nam Allah tabaraka wa ta'ala yace kul ga ya musu ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'aitun shin kun gani ko kuma kul ra’aitun ga ya musu ku bani labari in sam'a Allahu sam'akum wa absarakum idan Allah ta'ala ya riki jinku sannan ya riki ganinku ma'ana idan Allah maɗauki sarki ya ɗauke jinku ko ya ɗauke ganinku wa khatama ala qulubikum sannan Allah madaukin sarki yayi rufi akan zukatanku man ilahun ghairullahi ya'tikum bi wani abun bauta ne kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala da zai zo muku da su ma'ana da zai dawo muku da wannan jin naku da ganin naku da kuma wannan zuciyar da aka rufe Allah tabaraka wa ta'ala ce unzur kaifa nusarrifu al-ayat dubi yadda nake sarrafa ayoyi mana na kawo bayanin ta wannan hanya na kawo shi ta wannan hanya na kawo sa ta wannan nau'i thumma hum yasdifun amma duk bayanin da muke na wannan ayoyi sai ga su su kuma yasdifuna suna masu kau da kai mana suna karkacewa daga hanyar gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kulga ya musu ara'aytakum shin kun ganku ko shi ma ma'anarsa ku ba mu labari in atakum adabullahi barta. idan azabar Allah ta zo muku nan take mana babu muqaddamat mana ba a gabatar da wani abu na alamar ta ba kwatsam ta zo ta same ku aw jaharatan ko kuma ta zo ta same ku a fili hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun babu wanda zai halaka a wannan yanayi sai wanda ya zama yana daga cikin mutanen da suke azzalume ne wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye ce da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kulli ha'ula'il mukaddibin almu'anidin masu karyatawa masu yin musu da gaskiya ga ya musu ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ku bani labari idan Allah ta'ala ya karbe jin da ganinku ya rufe akan zuciya kuma malamai suka ce wannan yana da ma'ana guda biyu ko dai Allah madaukakin sarki yana nufin cewa ya mai da kai baka ji mana kurma ya mai da kai makaho sannan ya rufi akan zuciyarka kaga wannan abu ne da ya faru a fili to idan Allah ya ma waye zai dama da shi kaga ba wanda zai dama da shi ina ba ta an gane domin dama baka da shi Allah ya baka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun wani gurin yace huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida sai yace qalilan ma tashkurun ma'ana Allah madauki sarki aslan jin baka da shi Allah ya baka ganin baka da shi Allah ya baka sannan yayi rufi akan zuciyarka to idan Allah ya kwace ka dawo makaku baka gani ka dawo bebe baka gani zuciyar taka aka rufe ta ta yadda ba za ka fahimta ba shin kana da wani ubangiji tabaraka ubangiji kuma bayan Allah kana da wani abin bautar koma bayan Allah da zai dama da idan ka ringa gani ya dama da jinka ka gani ya cire ma akan zuciyarka ka ringa fahimta kaga baka da shi to in ku baka da shi wa ke ne cancanci ka ta masa shine wanda zai iya ma wannan shine Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ga cikin malamai suka ce eh akwai ma'ana ta biyu ma'ana Allah ya hana ka amfanuwa da jin naka gashi kana gani amma baka amfana da shi Ga shi kana gani amma baka amfana da shi ga zuciyar amma baka fahimta da ita kamar yadda yace wala qad Ana li jahannama katsiran min al-jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha Walahun lahum a'yunun la na biha Walahun lahum adhanun la na biha ulaika kal an'am bal hum ulaika humul ghafilun Allah ce ya halarci waɗansu mutane da aljanu dan ya cika wutar jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu ta yadda za a gane za a gasu da ido suna gani kamar yadda kake gani walaƙad zara'ana li jahannama kasiran min aljinni wal ins yace lahum qulubun la yafqahuna biha ga su da zuciyar yadda taka take buga ka tasu take bugawa yadda tasu take amfani a jikin kaka tasu take amfani a jikin amma ba sa iya fahimtar gaskiya da wannan zuciyar tasu kaga an hana su amfani da me da zuciyar sannan walahum a'yunun la yusiruna biha gasu da idanu yadda za ka kalli gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa su ma haka suke kalla amma ba sa amfanuwa da idan ta hanyar mai ganin gaskiya balle ce sai aiki da ita Allah ce walahum adanu suna da kunne irin naka a buɗe yadda yake Allah ya gina ma naka har aka Allah ya gina nasu amma walahum adanun la yasma'una biha amma ba sa jin gaskiya ta amfanar da su da wannan kunnan sai Allah ce ulaika kal anam bal hum mana ko dai a dauke shi hakikatan ka ganshi ko kuma a dauke shi a daukewa ma'anawiya diddi Allah madauki sarki idan yayi wannan to man ilahun ghairullahi yatikum bi wani abun bauta kuke da shi koma bayan Allah wanda zai dawo muku da waɗannan abubuwan da Allah ya janye mu? kaga baka da abun baka da wani abun bauta in ba shi Allah tabaaraka ta'ala ba ma'ana ana so an ma cewa wanda zai iya yin wannan ko dai zanto wanda idan ka rasa ido zai dama da shi wanda in ka rasa ji zai dama da shi wanda zai cire ma rufi a zuciyarka ka fahimci gaskiya ko ya zama wanda zai hana ka amfani da idonka da jinka da zuciyarka duk wanda zai iya ma wannan to shi kaɗai kamata ka ji tsoro shi kaɗai kamata ka bautawa ashe gumaka ba za su iya ba ashe duk wani al'abu da yake daukan abun bauta ba zai iya ba mana anan Allah ta baraka tabaraka wata'ala yi amfani da rububiyar shi don ya gayyace ka zuwa ga uluhiyya mana yana ma ayyukan da shi ne yake yi shi kadai in kafanci shi kadai yake yin wannan ayyukan to kaga wani ba zai iya ba to ba wanda ya cancanci abu da ta masewa sai shi Allah ta tabaraka wata'ala sai ya ce Allah ya ce undur kaifa nusarrifu ayat malaman tafsiri suka ce tasriful ayat shine a kawo ta da ma'ana kaza a kawo ta da nau'i kaza a kawo ta da kala kaza amma ga shi Allah yana sarrafa musu ayoyi ta yadda za su fahimci cewa yi eh, lallai lallai ubangiji ta ala, shi ne, kare abin bauta amma Allah ce thumma mahum yasdifun sannan sai su kuma ga su yasdifuna malamai sun fassara yasdifuna da ma'ana guda biyu ko dai ya zama ma'anarsa shi shine yu'ridun daga i'rab mana sai ga su suna kauda kai daga wannan ayoyin da muke nuna ma ba ma sa so su kalle su balle su fahimta ba ma sa ba su kula ko kuma suka fassara ta daga ya'jilun sai ga su suna karkacewa ayar ga abin da take nuna musu su kuma ga inda suke karkacewa su tafi to kaga wannan Allah madauki sarki na so ya jawo hankalin bayin Allah dan su gane cewa babu abin bauta sai shi tabaaraka wa ta'ala muna gane ha malamai suka ce idan kalli ayar Allah ya kawo sam'u mufrad amma ya kawo absar jam'i al-af'ida shi ma jam'i sai aka ce dalilin da yasa shi as-sam'u aka kawo shi mufrad saboda shi masdar ne as-sam'u masdar ne na sami'a yasma'u ba haka bane da haka masdar kuma yana hawa kan musanna yana hawa kan jami'i da haka nan mufrad ne amma bi ma'anar mai jam mufrad ne amma ma'anarsa shine jam'i in Allah madaukin sarki ya janye jinnanku ma'ana jiyajiyanku da ganananku da zuciyoyinku kaga wannan jam'i ne to abin da adam zai lura a cikin wannan ayar shine wannan aikin da Allah madaukin sarki ya ambata ba wanda yake yi sai Allah ba kuma wanda zai iya yi in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba yau idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ya tsare mu ya ce mana duk masallacin nan mu zama makafi dole sai ka zama ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun inda mu makabi ne Allah dauki sarki ce duka mu dawo masu ido za mu dawo masu ido in zuciyarmu ba ta fahimta Allah ce mu dawo muna fahimta wannan da za mu dawo muna fahimta to kaga ashe Allah ne kadai yake yin wannan tunda Allah kadai yake yin wannan shine kadai ya cancanci mu bauta masa tabaraka wa ta'ala sai ya ce kulga ya musu ya ma'aikin Allah ara'aitakum malamai suka ce malaman larabci suka ce iya fi'ilin ara'aita kum din an kawo shi ne litaukidil ma'ana litaukidil ma'ana wasu suka ce a'a shi kum din ya fada ne mahallin maf'ulin bihi idan ya fada mahallin maf'ulin bihi abin da ake nufi ga ya musu ara'aitakum shin ka ganku in atakum lahi bakta a yayin da azabar Allah ta zo musu kwatsam ta zo muku kwatsam mana kaga halin da kuke ciki kenan shi shine ake tambaya wasu kuma suka ce an kawo ta ne litaukidil ma'ana da haka ma'anarta shi ne ku bani labari ku ku bani labari in atakum azabullahi baghtatan aw jaharatan ku bani labarin ya za ku yi idan azabar Allah ta zo muku kwatsam ko kuma ta zo muku wato jaharatan a fili sai aka ce to me ake nufi da wannan malaman tafsiri suka bawa jaharatan baktatan au jaharatan ma'ana guda biyu suka ce abinda ake nufi da bagtatan shine azaba ta zo kwatsam babu wata alama da take nuna ga alama zuwan wato ga alama ta zuwan azaba misali lokacin da Allah madauki sarki zai yi ruwan tufana ai kera jirgin annabi nuhu ma alama ce muna gane ha jirgin da annabi nuhu ya zo yana kerawa haske mai izgilanci ai alama ce tunda ya ga musu kuma ya ce zai ruwa ya zo shi zai ya tafi suna mai izgalanci yana in taskaru minna fa ina naskaru minkum kama taskaru to amma wannan suna cikin yin sabon kawai sai azaba ta zo kwatsam kaga babu wata alama da tunna cewa azaba za ta zo ina fatan mun gane suka ce au jaharatan ko kuma ta zo muku a bayyane abinda ake nufi da bayyane za a gabatar muku da alamomi da suke nuna cewa ga azaba nan ta taho Ma'ana idan azaba ta zo muku tare da gabatarwar alama kafin zuwar azaba ko kuma tare da babu babu zuwan alama kafin zuwan azaba babu zuwan alama kafin zuwan azaba shine mai baktatan idan kuma da alama sai da alamomi suka zo da suke nuna azaba za ta zo shine mai jaharatin mun gane wannan wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a abinda ake nufi baktatan au jaharatan ai laylan aw naharan saboda Allah madauki sarki ya faɗa cikin suratu Yunus ya ce qul ara'aytum in atakum Lahi bayatan aw naharan madha yasta'jilu minhu almujrimun afumma idha ma waqa amantum bi al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun kaga nan gurin in atakum Lahi bayatan cikin dare kenan aw naharan ko da daddare shine baktatan aw jaharatan haka wasu malama suka fassara muna ganewa Allah Ta tabaraka ala ce to idan wannan azabar ta zo hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun ba wanda za a halakar sai mutanen da suka kasance azzalimai mutanen da suka kasance azzalimai sune waɗanda za a halakar su waye azzalimai sune wanda ya zanto cewa sun rayu akan shirka ba akan bautatawa Allah tabaraka ta'ala domin qur'ani sau da yawa yana kiran mai yin shirka da me da zalunci shi sa a waccan ayar dake cikin wannan sura ta suratul an'am da aka ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun aka ce wanda ba su takuda imaninsu da zalunci ba su ne suke da aminci su ne shiryayyu sahabbai suka ce da annabi sallama waye a cikin mu bai taba zaluntar kansa ba annabi ya ce la ba wannan zalincin ake nufi ba ne na na ka dan aje abu ba daidai ba ko kai wani abu ba daidai ba zalincin da ake nufi shine shirka ba ku ji kaunin al-luqmanul hakim ba la tushrik billah inna shirka la zulmun azim shine zalincin da ake nufi shi sa wani gurin yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar sai ce wa malil zalimina min ansar wa malil zalimina min ansar wani gudun kuma mali zalimi na min nasiru kagadin nan a zalimi a nan menene su waɗanda suke shirka don ba zalincin da ya fi shirka girma babu wannan zalincin zalincin da ya kai shirka babu shi domin Allah ta tabaraka wata'ala shi kaɗai ya halice ka shi kaɗai yake gudanar da rayuwarka shi kaɗai yake taimakonka shi ya halice ka shi ke mallaka ka amma kaje kana bautata wani Allah ba Allah ba kaga wannan zalunci to da haka wannan ayoyin guda biyu abinda suke nuna mana shine kadaitakar Allah da kuma cancantarsa da ta masa domin da abin da ya a cikin aya na farko da abin da ya zo a cikin aya ta biyu ba wanda zai yi shi sai wa sai Allah tabaaraka wa ta'ala ashe shi kadai ne tabaaraka wa ta'ala ya cancanci abota ta masa Allah ta'ala ya datar da mu sai Allah ta'ala ce wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يمسهم العذاب بما yace wa silul nursilul na illa mubashirin wa mundirin mu kasance muna aiko manzanni ba illa mubashirin face sai dan su zama masu yin bushara mubashirin ibadallahi almu'minina bil khairat za su ringa yin bishara ga bayin Allah mu'mine da alkhairai wa munzirina face su zama masu gargadi mana ba dan komai muka aiko manzanni ba sai dan su zama masu bishara sannan su zama masu mai masu gargadi Allah tabaraka wa ta'ala ce faman amana wa aslah duk wanda ya imani wa aslaha ya gyara wannan imanin nasa da ayyuka na gari fala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su wala hum yahzanun sannan babu damuwa a tare da su mana babu tsoro babu babu bakin ciki amma Allah ce wallazina kadzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun azaba za ta same su saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci mana na kafirci da kofuta daga cikin ɗara Allah ta wa ta'ala wannan aya Allah maɗauki sarki yana bayanin hikima ko dalilin da ya yasa yake aiko manzanni ya aiko manzanni ne dan su zama mubashirina wa mundirina masu bishara masu bishara ga waɗanda suke aiki na kwarai za a yi musu bishara da za ku samu kaza za ku samu kaza don bishara shine a baka labarin da zai saka farin ciki amma akan aro kalmar ai amfani da ita a wajen baka labarin da zai sa kuma kai bakin ciki da Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga wannan menene bushara ce cewa zaka shiga aljanna yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada inna Allaha indahu ajrun azim kaga nan ba bushara ce da aljanna da yadda ubangiji muna gane ha amma wani gurin da Allah ya ce bashiril na bi anna lahum azabin alima alladhina yattakiduna alkafirina awliya'a a dunil mu'minin kaga wannan bushara ce a baka labarin da zai muna nama shi yasa za ga laraba saboda idan an ba mutum labarin cewa an haifan mai ya mace to labarin bakin ciki ne amma Allah sai ya amfani da bushara wa idan bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan وهو كذيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب فعنا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ba nan ko muke aiko manzanni ba sai dan su zama mubashirin masu yin bishara ga wanda ya aiki na daidai sai ka samu kaza ka samu kaza kaza ne zai sakamakon kaza ne zai iya biyo baya ko kuma kana cikin damuwa a ce zaka samu sauki duk wannan bushara ce wa munzirin sannan kuma masu gargadi ne su ga wanda mai ga wanda ya kafirce wa Allah tabaaraka wa ta'ala wa munzirin man kafara billahi an-niqmat wal-uqubat za su gargade ka cewa in ka saba ma Allah in ka kafirce ma Allah akwai azaba akwai narko akan ka shine wa manusilul mursalina illa mubashirin wa mundirin sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce faman amana wa aslaha duk wanda ya imani wa aslaha ai wa amila salihan duk wanda ya imani ya gyara ma'ana yayi aiki na gargari Abin da ke sa dan adam ya samu bushara shine yayi imani kuma yayi aiki na gari shi sa Allah ce fala khawfun alaihim su waɗannan babu tsoro a tare da su malam yace bin nisbati lima yastaqbiluna saboda abin da suke fuskanta na ranar alkiyama to wannan babu tsoro a tare da su wala kun yahzanun sannan babu bakin ciki a tare da su bin nisbati ila ma fatahum wa tarakuhu wara adhurihim min amri dunya wa sani'iha ne abin da zasu bari a gidan duniya wannan ba zai bi dame su ba dan ya wuce su to mun kalli ayar ashe abin da ke sa dan adam ya zanto cewa ya samu sakamako mai kyau abu biyu ne imani aiki na gari ya zanto cewa kana bautatawa Allah shi kadai ka yi imani da Allah sannan abu na biyu shi ne aiki na gari ba aiki mai yawa ba aiki na gari aiki na gari kuska ce shi ne malamai suke cewa aiki na gari shi ne wanda aka yi shi akan rukunai guda biyu rukunin al'ikhlas shi ne ka yi aikin don neman yarda Allah sannan rukuni na biyu shi ne rukunin al-mutaba'atu shi ne rukunin biyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukkan aikin da kariya a cikin kwakwalwarka bane za a kira shi aikin alkhairi sai ya zama yana cikin da'irar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar a matsayin addini sai manzon Allah sallallahu alaihi ya koyar da wannan abin a matsayin addini kana da imani sannan duk ibada da kake kana yin ta dan neman yarda Allah kuma akan koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aiki na gari shi sa zaga Allah ya cika Qur'ani da cewa dalilin da ke kai mutum aljanna shine imani da aiki na gari إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ومن يعمل من الصالحات min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna naqira abinda requirement na shiga aljanna shine imani da aiki nagari shine faman amana wa aslaha faman amana kaga al-iman wa aslaha shine al-a'malu Saliha. duk wanda ya imani kuma ya aiki nagari fala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su game da abin da suke fuskanta na rana alkiyama domin duk wanda ya je wa Allah da imani ya je wa Allah da aiki nagari Allah ya yi alkawarin zai sashi aljanna kuma Allah baya kare alƙawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wa'ada Allah alkawarin Allah ne Allah baya kare alƙawarin sa muna gane ya imani da aiki nagari shine ma'anar faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wani irin tsoro shi ne tsoron da ake ji na zuwa ranar alkiyama da irin sakamakon da za a samu walakum hajjarun sannan ba za su yi bakin ciki ba na abin da suka baro daga gidan duniya domin za su shiga ni'imar da ta fi komai na duniya domin idan aka ce yanzu ɗan adam ya mutu ya je ya shiga aljanna ka kaddara a duniya ba a taɓa yin mutum mai shan wahala irin tasa ba hadisi ya nuna mana cewa da za a fito zai awa daya a gidan aljanna a fito da shi a ce bawan Allah ka taba shan wahala zai ce bai taba sha ba mana dadin aljanna ya mantar da shi wahalar duniya da kuma a ce shi yafi kowa jin dadi a duniya amma za a sa shi a cikin wutar jahannama awa daya a fito da shi a ce bawan Allah ka taba jin dadi a duniya zai ce bai taba jin dadi ba saboda mai wahalar lahira ta sa ya manta jin dadin duniya to me ya kamata dan adam yayi shine tun anan gidan duniya ka tsara wa kanka rayuwar da za ta dace da kai wacce za ta baka sakamako mai yawa a gidan aljanna amma matsalar abin da ke damu mu shine yaqini ba mu da yaqini in Allah ya ce kayi kaza zan ma kaza in kaga Allah bai ma ba kai ne ka karya in Allah bai yi ma ba kai ne ka karya misali idan Allah ya ce ku roke ni zan amsa muku in je ka roƙi Allah tabaraka wata'ala ka cika sharuɗan roƙon Allah tabaraka wata'ala muna gane ha to shi kuma Allah madaukin sarki zai amsa ma tabbas Allah tabaraka wata'ala zai amsa ma in kaga Allah bai amsa ma ba to ka binciki kanka matsalar da gare ka take Allah in yace in kun haɗu da kafarai za ku yi nasara to lalle in kun hadu da kafirai ko za ku yi nasara sai dai in kun cire dalilan yanzu misali Allah ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai taba dora kafirai akan mu'minai ba amma wani guraren a duniya sai da cewa kuma kafirai ne akan mu'minai me yasa saboda mu'minan da suka warware alƙawarin su na imani ko da suna da imanin to ba sa aiki da abin da imanin yake ce musu yi aiki da shi wannan shine sai Allah ya kyale su amma in za su dawo su bi Allah su bautata mu Allah su cika duk alƙawarin da Allah yake so su cika to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai cika musu nasu faman amana wa aslaha duk wanda ya imani wa aslaha ya gyara ma'ana yi aiki daga rifala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai Allah ce walladina kadzabu bi ayatina amma waɗanda suka ƙaryata mu suka yin imani da mu balle su aiki na gari Allah tabaraka wa ta'ala ce yamassuhumul azab azaba za ta shafe su azabar Allah za ta kama su bima kanu yafsukun wannan bawon din sababiyya ce ai bi sababi ma kanu yafsukun saboda fita daga da'ar Allah da suka kasance suna yi saboda fita daga ɗa'ar Allah da suka kasance suna yi kafircewa Allah wannan shi yasa azabar Allah za ta same su kuma haka Allah madauki sarki yake wa dan adam wa'azi shi Allah a gurare da dama a Qur'ani in zai ma wa'azi in ya gaya ma ga inda zai kai wanda ya mai da'a kuma sai ya gaya ma cewa ga kuma inda zai kai wanda ya saba masa wani gudun kuma sai ce ga inda zan kai wanda ya saba mun sannan sai ya gaya ma inda zai kai wanda ya mai da'a wani gudun ya ce bala man sai gi’atan wa a ahaqat bihi khati'atu sai ce fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun bayan ya ce wuta za su shiga wanda suke shirka sai ce wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun kaga nan Allah ya faɗi wanda suka mai a suka mai da'a da wanda suka saba mai wani gurin yace wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idin yatafarraqun fa amma alladhina amanu wa saliha salihati fahum fi rawdatin yuhbarun wa amma alladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika sai ce me fi adabi muhdarun wanda suka yi imani suka yi aikin nagari ce zan sa su a aljanna wanda suka kafirce kuma zan sa su a ina zan sa su a wutar jahannama shi yasa can gurin da yace duk wanda ya bi shari'a ta to wannan ba zai bata ba kuma ba zai tabe ba fala yadhillu wala yashqa amma sai ce man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى معنى الله مدوكي سركي آدلتي يكي إن كيما يدعى تبارك وتعالى تسيساك على الجنة شيني فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون in ka saba mai kafirce man sai saka a huta shine wallazina kadzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun Allah ba yana rayuwa ba yana hukunci bane irin hukuncin dan adam shi dan adam hukunci yana gina hukuncinsa ne akan soyayya muna gane ha wannan idan ka samu sabani yanzu da ɗansa abinda zai duba kawai ɗansa zai goyi baya muna gane ha in ka samu sabani da in group sa ko siyasar sa in ya zo ɗan din sa ko ɗan siyasar zai goyi baya amma Allah tabaraka wa ta'ala baya wannan ya buga mana misali da yawa a Qur'ani muna karanta su shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ga gane sai an yi imani an yi aiki lokacin da wannan baiwar Allah kyakkyawa ta yi sata aka turo Usama ya zo ya neman ceto yace yanzu kai Usama kai ne kake neman ceto a cikin hajji daga cikin haddodin ubangiji sai ce to bari in ma kankat law anna ta binta muhammadin sarqat laqata'tu yadaha sallallahu alaihi wasallam yace da fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata na yanke mata hadu. shi salaga a ƙur'ani ɗan annabi guda annabi nuhu ya zama ɗan wuta tare ce annabi nuhu sai dai shekara dubu ɗaya na wa'azi wanda ga ɗarsal na nuhan ila kaumihi falabi tafihim alfa sanatin illa hamsi na ama fa aka da kuma tufanu kuma dalimun fa an jaina ku sahabar safina waja'alnaha ayatan lil alamin sai da ya shekara 950 yana wa'azi amma ga ɗansa yazo ya shiga wuta mata annabi nuhu da mata annabi lutu sun shiga wuta da gane Allah ba san kai yake ba kawai Allah wanda ya imani ya aiki nagari shine nasa baban annabi ibrahim bai musulunta ba duka kalli irin waɗannan abubuwa saboda Allah shi wanda ya shi zai masa shi sa nan ya gaya ma faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun amma yace walladina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsukun ga ƙaryace ayar Allah ka kin imani to kuma azaba ce za same ka domin ka kafirta ka fita daga da'ar Allah tabaraka wa Allah ta'ala ya tsare sai Allah ta'ala ya qul la aqulu lakum indi khaza imamu shaukani da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar tana da alaka da fadin Allah ta'ala wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbi don mushrikai sun nuna annabi sallama ya kawo musu wata aya daga wajen ubangiji su su zarsa su imani shine anan Allah yake musu raddi Allah ya ce kul ga ya musu ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam la aqulu lakum indi khaza'inullah ban ce muku taskoki na ayoyin Allah taskoki na al'amuran ubangiji ba indi suna waje na ban ce ina da su ba domin abin da kuke tambaya ta an zo da shi Allah ne yake zuwa da shi wala a'lamul ghaiba sannan ban ce muku ni na gaibu ba wala aqulu sannan ni ban ce muku ni mala'ika bane ni matsayina in attabi'u illa ma yuha ilai ba kuma nake bi ba ba kuma nake rayuwa a kansa ba illa ma yuha ilai sai abinda aka min wahayi zuwa gare shi abinda aka min wahayi da shi nake yin addini kuma shine nake isar muku akan ka'idar ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik Allah tabaaraka wa ta'ala ce kul ga ya musu hal yastawi al a'ma wal basir shin al a'ma wanda yake bakahu zai yi daidai da albasir wanda yake gani kaga ba za su yi daidai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a afala tatafakkarun shin ba za ku ringa yin tuntuntuni ba ku gano wannan sai an riga sai an gaya muku Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa andir bihi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim kai musu gargadi da shi ma'ana kai musu gargadi da shi suwa zaka gargadi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim waɗanda suke jin tsoron a tayar da su a gaban ubangijinsu laisa lahun min dunihi waliyun ba su da wani matsunci kuma bayansa tabaraka wa ta'ala wala shafi'un ba su da wani mai ceto kuma bayansa tabaraka wa ta'ala la'allahum ko za su ji tsoron Allah idan kai musu wannan gargadi idan mun kalli waɗannan ayoyi za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin matsayinsa da kuma yadda mutane ya kamata su fahimci addini domin sun ce wa kalu laula nuzzila alayya ayatun min rabbi dan me ba za a saukan mai ayoyi daga wajen sa ba aya daga wajen ubangiji za mu kalla mu yadda mai imani sai Allah ce ga ya musu la aqulu lakum indi khaza'inullah ban ce muku taskokin Allah tabaraka wa ta'ala ba suna wajena ni nake juya su ni nake yin abin da ga dama ba mai yin wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala muna gane a sannan yake wala a'lamul ghaiba yace sannan ina so ku sani ni ban san gaibu ba ban ce muku na san gaibu ba domin ba wanda ya san gaibu sai wa sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan mutane da yawa idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sai waɗansu su ranga ganin cewa kamar an faɗa abin da ba daidai ba wanda kuma shine wannan shine gaskiya Muhammadu Aminu Shinkiti ya ɗauki wannan ayar ya kai ta can wajen wa'inda hu mafatihul gaibi sai ya haɗa su su biyu ya yi bayanin cewa ba wanda ya san gaibu sai Allah ta baraka wa ta'ala har ma ya kawo hadisin Muslim hadisin Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية duk wanda yake cewa manzala salama na iya ba da labarin abin da zai faru gobe ma'ana ya san gaibu ta ce wannan ya girmama yin ƙarya ga Allah tabaraka wata'ala domin Allah ya ce kun la alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Malam sai ya ci gaba da bayaninsa yake cewa walidha lamma rumiyat aisha radiyallahu anha bil ifki dan haka yayin da aka jefa aisha da cewa aka mata kire cewa ta je ta yi zina da safwan ibn eh, ibn eh, ibn al-mu'attal an da daga yakin bani al-mustalaq kaida a wannan yakin in an yi tafiya idan an yi tafiya safwan ibn al-mu'attal in an yi zango an tashi da guri an taho shi yake zagayawa ya ga ko an bar wani a ganin haka ya hango aisha ya taho da ita dogon kisa da ke cikin bukhari munafikai suna hangowa sai suka ce ga safwan ibn al muattal da aisha sun yi zina to ka san da ma haka muke ana ba da labarin ƙarya akan mutum kawai sai mu ci gaba da yadawa musamman mutumin kirki ne to wannan labarin ya ci gaba ya ci gaba har dai da karshe aisha ta koma gidansu mun san dogon hadisi to ai kamata idan annabi sallama ya san gaibu kawai sai sai ƙarya kuke yi to shine Muhammad al-Amin Shinkiti ya kawo wannan yace lam ya'lam ahiya bari'atun amla manzon Allah bai gane ba shin tayi ko bata yi ba bai sani ba hatta akhbarahu Allah ta'ala bi qawli har sai da Allah ya bashi labari cikin suratul nur yace ulaika mubarra'una mimma yaqulun tan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات سيتي اولئك مبرؤون مما يقولون da Allah ya kubutar da ita daga nan manzala salama ya gane cewa bata ba har ma da ya karanta mata ayoyin iyayenta suka ce ki tashi ku gode masa ta ce ba wanda zan gode wa sai Allah duk wanda ya taba karanta ƙisar ya san yadda aka yi da mutanen da annabi sallama ya tafi yana tambaya su sayyidina ali su barira tala muna gane ha da tambaye ya mata ya mata cewa ta gaskiya da ya san gaibu duk ba za a yi wannan ba malin ya ce wa kaddabaha ibrahimu alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam ijlahu lil mala'ika lokacin da mala'iku suka zo gurin sa daga nan zasu wuce zai sa halakar da mutanen annabi lut an san mala'iku bane yaje dauko dan malakin sai yanka ya soya musu wala ilma lahu bi annahum mala'ika hatta akhbaruhu wa qalu lahu inna ursilna ila qaumi lut bai gane manzanni bane sai da suka ce mu an aike mu ne zuwa garin annabi lutu mu halakar da su daga nan ya gane cewa mala'iku ne walamma jaa lutan lam ya'lam aidan annahum mala'ika da suka zo gurin annabi lutu ma bai gane cewa bai gane cewa mala'iku bane muna gane ya walida si abihim wa daqa bihim zar'a wa qala hada yawmun asib wannan yasa ya koke sai da suka ce mai la takhaf wala la tahzan inna munajjuka wa ahlak illa imra'ataka kana min al-ghabirin yakhafu alaihim min an yuf'ala bihim an yaf'ala bihim qaumuhu fahishatahum al-ma'rufa hatta qala saboda tsoron da annabi lutu ya ji ya dauka mutane ne ka zo a yi da su a gidansa har ma ringa calo an da libikun kuwatan au awi ila rukunin shadid ولم يعلم خبرهم حتى قالوا له إنا رسل ربك لن, لن يسلوا إليه mu manzannin ubangijinka ne ba za su iya karasowa zuwa gare ka ba daga nan ya gane mala'iku ne wa yaqub abyaddat wa yaqub abyaddat aynahu min al-huzn ala yusuf yaqubu ibiyaddat ainahu min alhuzni ala yusuf ya ringa kuka yana zubar da hawa yana bakin ciki saboda annabi yusuf ya bata wa huwa fi misr alhali na garin misra la yadri khabra bi sallabarin sa ba hatta azharahu allah khabra yusuf har sai ata azhara allah khabra yusuf har da allah ya bashi labarin annabi yusuf wa sulaiman makalla annabi sulaiman ma anna allah sakhara lahu shayatin war-rih allah ya hore mai aljanu ya hore mai iska ma kana yadri an ahli ma'arib qawm bilqis mutanen bilqisa bai san labarin su ba bai san komai ba sai da hudu hudu yazo yace ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min wajituka min sab'in bi nab'in yaqin sai da hudu hudu tsuntsuye zai ba shi labari da ya sani baya bukatar tambayi wani ko tura wani haka annabi nuhu alaihi wa ala nabiyyi na salatu wassalam ma kana yajri an nabnahu alladhi gharqa laysa min ahlihi al-ma'ud bi najatihim annabi nuhu dan sa nan da ya halaka a cikin ruwa bai san cewa yana daga cikin halakakku ba hatta qala har yace da Allah tabaaraka wa ta'ala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره الله بقوله حسير الله يباشي لابارن شوى ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna min aljahilin sannan Allah da kasa cikin suratu hudin yayi bayyana aya irin wannan annabi nuhu yace wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaib kaga bai san gaba ba Mai san gaba ba wal mala'ikatu alayhi salatu wassalam lamma kala lahum yayin da Allah tabaraka wataala ce da mala'iku an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadike ku bani labarin waɗannan abubuwan ku kuna da gaskiya kalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kaga mala'iku ba san gaibu ba Muhammad al-Amir Shinkiti a cikin tafsirin sa ya kawo wannan a matsayin misalai dan gane cewa babu wanda ya san gaibu sai wa sai Allah tabaraka wataala shi sa yace Fakat zahara anna a'lamal makhluqati wa humur rusul wal mala'ika ya bayyana mafiya sanin halittun Allah sune manzanni da mala'iku su din ma la ya'lamuna min al illa ma 'allamahumullahu ta'ala su kansu ba san gaibu ba sai iya gaibin da Allah ya sanar su akwai iya gaibin da Allah ya sanar su ta'ala yu'allimu rusulahu min ghaibihi ma yasha yana sanar da manzanninsa daga gaibin sa abin da ya ga dama amma masanin gaibi gaba ɗaya wane ne shine Allah kama ashara lahu bi qawli kamar yadda Allah ya faɗi wannan kuma ma kana Allahu li yutli'akum 'ala al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha a cikin manzannin Allah ya ga dama sai zaɓo ni sai sanar da shi wani abu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alamomi na tashin alkiyama wanda ya ba mu labari alamomin tashin alkiyar misali ba dauki hadisin abu huraira da ya magana za a samu waɗansu mutane da bulala da makami suna dukan wanda suka ga dama bai musu laifi ba mutane da suke zuwa da bindiga da su kashe kowa waye musu laifi ba wanda musu laifi ra'ayinsu ne kawai amma babu su an can lokacin yamma yanzu mun gansu muna gariya da duk wani azzalimi da zai amfani da makami ya cutar da wani wanda a baya ba a ganshi ba yanzu an ganshi sannan ya ce abu na biyu akwai kasiyatin ariya ma'ilatun mumila mata sun sa sitira amma a bayi a in ka kalle su a tsirara suke a shari'a wannan shi ne abin da muke gani sai ga mutum ahalus sunna yana saun gaba amma isa ba ta sa hijabi in za ta fita baliga ta wuce shekara sha uku amma an za ta fita ba ruwansa in aka magana ya ce yan boko ce kai ka ɗauka Allah maɗauki sarki wato wani matsayi da ake ba boko kai ka ɗauka Allah ya aiko manzo akan boko kai sai ka ɗauka wannan wato ka ga yadda ake ba wa boko mahimmanci sai ka tsaya wa ita wannan bokon a bakar sauko ko ali imran kai wallahi wani yadda yake ba boko muhimmanci da ya bawa wa qur'ani wannan muhimmancin da kaga dan aljanna yana tafiya a bayan kasa sai karshe menene boko na yi hudu baran juma'a wani ba san kowa ya ba kawai sai ya shi kira ni akan makalla na kamar kana kana hana mutane yin boko kai kuma kayi boko ne da kaga abu na farko shine ka zalunce ni inda mutum ya saurari hudu ba ta da kunnan basira ba zai ce ni na hana ayi boko ba amma ni abin da na nuna yarka ta zama mai tarbiyya ta tafi lahira ba a lalace ba to wannan shine abin da yake da mahimmanci ta yi boko ko ba ta boko ba in karatun boko zai sa mutuncin ta zube wani namiji ya taba ta lalata mata mutuncinta a yi haƙuri da karatun bokon ta je ta aure mai laifiya nan na ce kuma in kaji na faɗa ai na ce me laifin yarka a wajen Allah in ta je ta samu Allah ba ta digiri ba na ce wannan digirin ko na ƙur'ani ba ka na faɗa ba na ce digirin ko na ƙur'ani ne ta je lahira a ni musulma ce mai imani mai biyayya ga Allah mai biyayya ga manzala sallama amma ya rabbana ta'ala ni ban yi digiri akan ƙur'ani ba ta mai laifin ban ga laifi a ciki ba da haka shi addini ana koyansa ne daga dalilan shi mai dalilansa shi ne ƙur'ani da sunna yadda sahabbai suka fahimta da tabi'ai wannan ita ce aƙidar musulunci ita ce aƙidar musulunci ba wanda ya san gaibu sai wa sai Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah baraka wa ta'ala shi sa Muhammad al-Amin Shinkiti a tafsirinsa sai ce tambihun ga wani tunatarwa da zai amfani yace lamma ja al-Qur'anu al yayin da al-Qur'ani mai girma ya zo. da bi annal ghaiba la ya'lamuhu illa Allah da cewa babu wanda ya san gaiba sai Allah kana jami'u at-turuq allati yuradu biha at-tawassul ila shay'in min ilmi al-ghaibi ghayr al-wahyi min ad-dalal al-mubin shi yasa duk wata hanya da ake bi a je a nemo ilimin gaibi to wannan sai ta zama hanya ce wato da take wato wato wato batacciyar hanya muna gane ha shi sa aka haranta aka haranta al-iyafa shine tasha'um kai ne kake son kai abu sai ka je ka dauko su ka rataya mai wani abu sai ka sake shi in yayi dama abinda zaka yi in tafiya ce to akwai alkhairi in ya hagu babu alkhairi to wannan haramun ne don wata zai gaya ma ga yi muka don zai nuna ma hanyar da za ka je ka haɗu da kidnappers dala ba haka ba sannan aka haramta bokanci aka haramta duba ta kowace irin siga duba ta kowace irin siga duban nan ko da ƙur'ani ne za ga waɗansu suna yin wayo sai su ba ka ƙur'ani haka wai ka rufe idan ka buɗe sai ka haka kaga ina buɗe na naga ala inna auliya Allah sai sai kai wannan al'amari mai kyau ne wallahi saboda an ga ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun kaje ka ci gaba abu ne mai kyau idan suka haka sai ga ayar azaba kuma muna gane ha suna ganin ayar azaba to nan kuma ka shiga uku inna rabbaka la shadidul iqab to ka shi karkai da karkai to wannan maduba ne akwai wanda ake yi da sunan annabawa ka karanta fatiha annabawa guda 25 sai ka rufe idan ka sai ka dora idan ka rufe hannunka ka dora to za a ce annabi kaza sai ka duba a cikin akwai bayaninsa bayanin annabi ne ba amma za za ka haɗu da gobara in kai hanyar zamfar kidnapper za su kama ka in ka je malin fashi ma akwai matsala a ah, annabi kuma kaga akwai matsala wani kuma ce za ka je hajji za a yi kaza za a yi kaza in Allah suka so ka sai ya kyale ka a gaya ma kuma ya tabbata shi sa shi sa wani baiti wai la'amruka ma tadri dawari dawarib bil hasa wala jira tuttar tsayiri mallahu sani'u Wani su da kasa suke yin duba sai ce to ga masu buga kasa da kansu su san da masu kore tsuntsaye da masu buga kasa su san abin da Allah zai yi ba ne an hana wannan kore tsayen an hana amfani da taurari da dukkan wani abu da ya kama da bokanci wannan haramun ne kamar yadda muka sani nasoshin hadisai sun yi bayani saboda mai babu wanda ya san gaibu sai Allah a hankalce na sha gaya mana a hankalce ba wanda ya san gaibu sai Allah bari na ma misali idan aka ce ma ga malami ga ɗalibi waye ilimi to kasancewar malami ya fi ilimi ashe yana da wani ilimi da ɗalibinsa bai sani ba su maji wannan a gefe sannan Allah yana da sunaye yana da sifofi ba wanda ya tarayya da shi a cikin wannan sunayen nasa da sifofi nasa yana daga cikin sifar Allah shi ne al'alimu masani ne shi Allah ta baraka wata ala ma'ana ba wani mai sani irin nasa ba wai ba za a samu masani ba za a iya samun masani amma ba irin na Allah ba bari ba misali da Allah ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah ce babu abin da ya kusa ya kama da Allah amma Allah as-sami'u ne al-basir ne ma'ana Allah mai ji ne mai gani ne a ni ma yanzu ina ji ina gani ina ji in kai magana yanzu ji kuma ina ganin ka kaga kenan da jin Allah da jina sun hada suna a ah, sun hada suna da ganin Allah da ganina sun hada suna amma iri da ne ne yanzu abinda yara na suke yi a gida suke tattauna ban sani ba abinda matarka take yi a gida yanzu baka sani ba baka ji ba ko ba gani ba gidanku na ganducin gidan iyayenka yanzu abinda ake tattaunawa in kai wasa gobe da sabata za ka kawo dubu hamsin amma baka sani ba ba sani ba ka gama yin budget yanzu to gobe ka za ka dubu hamsin amma ba sani ba waɗansu suna cin suna haɗa mitin ta yadda za su cuce ka ko su kashe ka ba sani ba waɗansu suna cin suna tattaunawa ta yadda ya kamata a baka wani appointment ya kamata a baka wani aiki ya kamata a baka wasu kuɗi ba sani ba ba ka ji ba ba ka gani ba ashe kai jinka da ganin ka ne kasir ne jinka kasir ganin ka ma kasir to amma shi jin Allah duk abin da yake cikin kaunu gaba ɗaya Allah maɗauki sarki yana ji yana jin mai mala'iku suke faɗa yana jin mai kowa yake faɗa wanda kai yanzu idan nan gurin ya ɓarke da surutu ba za ka ji magana wani ba amma duk surutun da aka yi yau a kasuwar sabon gari Allah ya ji shi duka ya ji na kantin kwari ya ji na kasuwar Kofar wambai ya ji na kasuwar dawanau ya ji na kowace irin kasuwa da kake tunani duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kuma ya gani to haka ilimi ba mai ilimi irin na Allah ba mai shi in ka ce ga wani iliminsa daidai yake da Allah ko da annabi ne to ka yi shirka ka yi shirka to kaga wannan yawon kenan cewa annabi salama mai ilimi ne ya fi kowa ilimi shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fi shi ilimi dan Allah ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ce shi yake sanar da manzon Allah abinda bai sani ba wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ke sanar da kai abinda ka kasance baka sani ba sannan ina neman ƙarin ilimi abinda yake cewa rabbi zidni ilma ya ubangiji ƙara min ilimi to kaga yanzu Allah shi kadai ne a sifarsa ta ilimi ya kowa to wannan ya nuna kenan akwai wani ilimi da Allah ya sani wanda manzo Allah sallama bai sani ba kowa yadda da wannan kowa yadda to wannan ilimin da Allah yake da shi wanda manzon Allah salama bai da shi shine gaibu kaga bai san shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so ka nuna kaunarsa shine ka bashi iya matsayin da Allah ya bashi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba ba wanda ya san gaibu sai sai Allah baraka wa ta'ala amma Allah yana zabar waɗansu daga cikin manzanninsa ya sanar da su wasu gaibi shi sa manzal sallama ya bamu labarin alamomin tashin alkiyama yanzu muna ganin su amma an ce yas'alukan nasu anis sa'a sai ce me kul inna ma ilmuha wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba shi sa da mala'ika duk ya tambaye shi fa akhbirni an sa'a sai ce mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'i shine ma'anar qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak sannan ni ban ce muku ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilayya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi wahayi ne wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake bi ba san zuciya ba inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah muna gane ha sai ce kullu hal yastawi al-a'ma wal basir shin zaka daidaita makaho da mai gani malami da jahili mai imani da mara imani aiwa ma yastawi al-a'ma wal basir wala adh-dhulumat wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur wama yastawi al-ahya wala al-amwat sai Allah ya ce afala tatafakkarun shin ba za ku ringa tunani ba dan ku gano waɗannan abubuwan da ake gaya muku wannan aya da ta gaba akwai ɗan ƙarin bayani in Allah maɗauki sarki ya kai mu sati gaba sai mu ci gaba abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka mu atubu ilaik wa alaikum wa rahmatullahi wa